Kuka ko ma da ko da jawa wanda ila Thank you. a gurguje ga wasa nan tsakanin bahagon ɗan sama'ila da kuma shagon bahagon allin tarara dukkaninsu dai hula a kawunan tsakanin shi bahagon ɗan sama'ila da kuma shagon bahagon allin tarara

to masu kallon mu ga dai wannan wasa nan tsakanin shi shagon bahakon alittarara da kuma shi bahakon dan sama'ila masu kallon mu ga dai wannan wasa nan masu kallon mu tsakanin shi masu kallon mu shagon bahakon alittarara ya so ya kai mai hari amma dai ina wato bakon dan sama'ina ya kai wato matakan tsaro gurin ya kare zo fáwọn a abájọyà ní bàbá wa ṣàfihàn ṣàfihàn àkóbà yìí àkóbà yìí gbẹdẹ àkóbà yìí dole sai sai sai afirka za a hau dole sai an buga a daina wasa ke ba ku zuwa ina kan shugaban na wani alutara da zambura a shugaba a na cikin wata ne ne ka shigo gara ba ka

to masu kallon mu ga turmi na biyu na an dawo wannan wasa tsakanin shi shagon bahagwan alin tarara da kuma bahagwan dan sama'ira kada kuma ta dai mai wando ashkala gajeren ne bahagwan dan sama'ira daga bangaren kudu shi kuma mai bakin wandon da ja daga ciki shi ne shagon bahagwan alin tararan daga bangaren arewa to To masu kallon mu wallahi ga wani mun wasa nan ana yi tsakanin shi Muhammad Dan Samari da kuma Bukiti yake lai da make lai cikin da ba ina da ina da lai jura ba ga Samari ga sai ko ba ga Ali ya mutu ya ga Ali ya mutu ya mutu cikin da make lai ina da lai ina da mamman ɗan sama'ila da kuma wato shi shagon ba'abon alin tarara masu kallon kowa ya dabbai masu kallon jirgin mota kenan suka gaisa da shi musa wato na alƙanin bella Ko masu kallon kushu kenan shagon inda a shafa mai shi ma ya ɗauko wakan sa ya fito masu kallon baba abdullahi a shafai kenan kuma ɗan yalan sikiro ba ne kallon mu. Don ban da mai gura an yi shekara babu kisa. Ba ga da abin da kamar ranuka, ya ga da wani kamar ranuka. Can buga ake haɗuwa, ba ga ake yin damban da kamar ranuka. Thomas. Ba ga ake yin damban da ranuka. To, to a biya su, a biya su, a biya su, a biya su, a biya su, a biya su, a biya su, a biya su, a biya su, a biya su, a biya su, a biya su, a biya su, a biya su, a biya su, a biya su, a To masu kallon mu kun dai ji abinda shi Bature Maye yake faɗa game da wannan wasa masu kallon mu tsakanin shi ɗan yalan sikidan da kuma shi kusu shafan indan masu kallon mu. da kayan da inna lillahi wa inna ilaihi raji'una masu kallon mu ga dai wannan kazamun wasa nan tsakanin shi ne yana sikila da kuma shi buju shagoyin nan la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama la ilaha illallah masu kallon mu ga dai wannan wasa na tsakanin shi da da kuma shi da masu

Hey! ga dai wannan rago-rago nan tsakanin shi dan yalan sikidan da kuma ushu shagon inda masu kallon mu ga dai wannan wasa nan tsakanin shi ushu da kuma dan yalan sikidan masu kallon mu la ilaha illallahu muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah so ba kallon mu so ba kallon mu so ba kallon mu kallon mu kallon mu masu kallon mu ga dai wannan wasa nan ya haɗu a gyan wanda jiya an yi wannan wasa yau ma gashi wasan ya ƙara haɗuwa tsakanin shi bagon auda argungu wanda ake wa lakabi da shegiyar mota da shi da wato raban ebola masu kallon mu wanda yake wannan tsalle shine cegiyar mota daga bangaren arewa mai hula kenan shi kuma mara hula a kan shi ne raban ibola daga bangaren to masu kallon mu ga dai wannan wasa na an take an raba rana tsakanin shi bakon auda arko da kuma raban ibola to ga wani rago-rago ya haɗu za a yi again tsakanin shi shagiyar motar da kuma raban bolan ga su da sun tafi da to masu kallon mu ga ne wannan mata nan inna lillahi wa inna ilaihi suna masu kallon mu ga kaza mu mata nan ya ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'una masu kallon mu. wallahi tallahi wato raban ibola ne ya hallaka shi shagiyar motar masu kallon mu. Yau ga sun gaisa tare masu kallon. ina da alima da an da ladima ga dawo da abar kula a daga Bakon Audu Argungun ɗin da shi da Raban Ibola sun tafi gaba ɗaya domin su zagayo. masu kallon mu rabon ibola ne dai da shi da shegiyar motar suka zo gurin shi honorable wato alai nasiru hombai din ya yi musu duka alheri masu kallon mu ku dai ci gaba da biyo mu ku ga yadda wannan wasa zai ci gaba da kasancewa kallon mu ga dai wannan wasa nan an take yanzu tsakanin ba a taba wannan dambe ba shagon audin cinga da kuma akwai dambe na kayan audin cinga da shege mota lagos kenan gashi ya zo ka tsaya ka tayi wurin malamin ka audin cinga ya zo wurin ka da nisa wallahi shege to akwai dambe tsakanin musa bahago ta shi dan yalo sikidin shi ma wannan bai kuta ba ganin shi ba uku ke nan. akwai dambe tsakanin hakan sama'ila da akwai ƙafiyar wancan na gurin fada ba a taɓa yin shi ba akwai dambe tsakanin ɗan tsalle da yadda yaron autan gidan na ɗan kande akwai dambe tsakanin sabin kula sabin da shi da ramadan na allah wannan kan dambe guda shi da kowa ya ta shirya Abdul Tunga shafiyar mota, Musa ɗanyalan ciki da Rabe ba abuwa Ebola Ushu, Alkan Yabiyar, Dada Sama'ila, Sabin Plus Sabin Ramadan, Dan Musalle, Sikibo, wai Autan Sani Gidan Ɗan Autan Gidan Ɗan bari ma in kira Sani Gidan Ɗan Kalli. to masu kallon mu kun dai ji abin da shi chairman tambol din yake faɗa game da damban da za a yi na ranar Lahadi kaga duk su masu kallon wanda yake cewa za a yi wannan wasa ne na murnar samun haihuwar da aka yi masa na wato ɗakin da Allah ya bata haihuwa ta haifi kyamaci da fatan Allah raya ta domin hasken da ta sallallahu alaihi wa sallam. Masu kallon mu. ga dai wasa nan ana tsakiya fili tsakanin shi shagon audin da kuma abban roshen mai gajeren wandon shi ne shagon audin daga bangaren wato kurumada shi kuma dogon mai wando dogo a A roke din daga bangaren wato masu kallon gaje wannan wasa nan wannan wasa nan gaje wannan wasa nan gaje wannan wasa nan tsakanin shi A shagon audit an yi masu kallon gaje shi dare yayi amma al'umma sun tsaya daga yadda wannan wasa zai kasance cewa a siyan kusan yari na aurin lahi ƙarfi faɗa ba ba ike da hannuna ina alhaja mai safa ina ina alhaja mai safa ina ba ike da hannuna ina gare wa haɗa kusa da kusa ba ka to masu kallon mu ga firmi na biyu nan an dawo wannan wasa wanda shi sarkin yakin mawakan nan ban gargajiyan ya wasa kowa kuma an ƙara dawowa haɗari na biyu tsakanin shi shagon audin tinkan da kuma abin roƙe da masu kallon mu. to gashi dai gashi dai dare ya shigo amma al'umma sun tsaya su kalli yadda wannan wasa zai kasance tsakanin shi abin roge din da kuma shagon audin tungan to ta dai wannan wasa babu kayu kana gudu audin tungan wallahi shagon audit kankan ya hallaka shi abuwar ruketun masu kallon mu ya sha wajen gudu ne da